babban malamin addinin musulunci kuma jagoran ɗarikar tijjaniya maulana sheikh tahir usman bauchi ya shaida ba da gudumawar naira miliyan 100 na ƙashin kansa bayan da ya saurari wasiƙar da babban ɗan sheikh ibrahim inyas khalifa sheikh muhammadu mahi inyas ya rubuto wa dukkan almajiran shehu ibrahim cewa su taimaka a tara kuɗi dalar amurka miliyan guda da aka yi alkawari da za a baiwa Falasɗinawa. Ga abin da wasiƙar ta kunsa daga bakin mai magana da yawun Shehu Mahayi a Najeriya. Maulana Shehu Muhammadu Mahi Inyas ya turo takarda daga Senegal akan cewa ya furta dala miliyan ɗaya ya baiwa Falastin taimako, amma da yawun almajirin Shehu Ibrahim ya yi. Saboda aka aika takarda Najeriya a fara ga maulana shi ɗayar usman bauchi sannan kowanne muridi ya ce kai ba muridi ba inda mutum ko ba batijani ba musulmi ne wannan abin ya shafi musulmi ne ya ce shehu ibrahim tun yana da rai yana kokori kan palestine har aka zo yanzu kuma gashi yanzu ana kashe su dole mu musulmi ne za mu taimakawa ya ɗauki dala miliyan ɗaya ɗin da sunan mutanen faira wata kamar naira miliyan dubu ɗaya kenan to maulana shek dairu usman bauchi da aka baka karanta takarda ya ji labari to sai ya ce shi ya ɗauki miliyan ɗari kowa ya faɗi gwargwadon abin da zai biya ya ce dukkan najeriya duk wanda ya ce shi almajirin shehu ibrahim ne almajirin shehu tijjani ne in ji maulana shehu ɗairu usman bauchi to wayan nan dole ne tun da kalifan mu ne ya ce a ɗauka amma sauran musulmi ko sun bayar ko ba su bayar ba su bai zama musu dole ba wannan shine abin da maulana shaddar usman bauchi ya faɗa saboda haka kowa ya kokari salamu alaikum bayan karanta wasiƙan ne kuma sai maulana sheikh tahir usman bauchi ya kaddamar da asusun neman taimakon don taimakawa al'ummar falastinawa da kuɗi naira miliyan ɗari ɗaya kamar yadda za a ji bayani daga bakin shehun da kuma masu taimaka masa isar da sako. inda aka buƙaci dukkan 'yan tijjaniya da kuma musulmi masu son ba da gudumawa wa falasɗinawa da kada su yi ƙasa a gwiwa su ba da tasu gudumawa shi ya ce a cikin miliyan dubu da aka bayar shi ya ba da miliyan ɗari shi kuma yake kowa kare kashe gwiwansa kowa kuma Amurka daga Bauchi a Najeriya.